يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا وا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a bakwai ga watan al-muharram hijira 1444 wanda kuma ya daidai da biyar ga watan augusta miladiya 2022 muna masallacin anas ibn malik ne radiyallahu anhu da ke a gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke bayani dangane da darajoji da matsayi da Allah subhanahu wata'ala yi wa wasu mutane da kuma wasu halittu muna cikin alamatun nubuwati fil islam alamomin da ke nuna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne da gaske tun shigowar musulunci za mu tashi hadisi na dubu uku da ɗari shida da talatin da biyu kamar yadda za mu ji a bakin alaramma قال المصنف رحمه الله حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنظر على اميه بن خلف إلى صفوان وكان على أمية بن صفوان خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعر فقال أمية سعر لتدرها سائدا سلف النهار وغفل الناس انطلقت انطلقت انطلقت نعم إذا سائدا سلف النهار وغفل الناس في السماء to karanta ta shi فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سأل عن سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الواجب ثم قال سعد والله لئن منعتني ان اطوف بالبيت تعلم ما تجرك بالشر قال فجاء له عمر يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فاني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم انه قاتلك قال اياه قال نعم قال والله ما يكذب محمد الى حدث فرجع إلى امرأته فقال أما تعلم إنما قال للأخي اليسربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتل قالت فوالله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما لك كما قال لك أخوك اليسربي يثربي قال فأراد فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشرف الوادي وهذا فسر يوما أو يومين فصار معهم فقتله الله إمام البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن إسحاق أنا جنجنا شقا السلمي قبيلة بني سليم قال حدثنا عبيد الله بن موسى أبو محمد الكوفي قال حدثنا إسرائيل shine ibn abi ishaq as-sabi'i an abi ishaq ya an so ga mahaifinsa abu ishaq shine abdullahi bin amr eh, ko amr bin abdullahi as-sabi'i an amr bin maimun an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a wannan isnadin isra'il ya an so ga mahaifinsa abu ishaq shi isra'il shi ne malamai suka ce ya san hadisin abu ishaq abu isra'il ibn yunus isra'il ibn yunus yunus ibn abi ishaq as-sabi'i to isra'il jikan abu ishaq as-sabi'i din malamai suka ce ya san hadisin kakansa kamar yadda ya san fatiha ba abinda ke ɓoyuwa gare shi saboda haka ya san hadisin da yake daidai ya san da kuma wanda ba daidai ba abu isaq mudallisun ne kamar yadda aka sani haka ne ko ba haka ba eh bina ba ku ce komai ba ko an yi eh, an shata ne to kuma ta dalisinsa idan ya yi riwaya da an ana ba a karɓa amma nan gashi ya yi riwaya da an ana an amribin maimun to saboda me aka karɓa haka sa cikin as-sahih akwai mai ba da amsa akwai mai ba da amsa asabul yamin ma asabul yamin asabul yamin ma asabul yamin babu amsa eh da wani rabin da bai da matsala ko daga bawa wata matsala ta shige shi kone wanda ta fashi labrari din shi duk gaba ɗaya kone <laughs> honorable kenan wadakila ka koma ga abdullahi ibn lahi'a kenan hmm? <laughs> shi ne har da ta rikice a lokacin da littafan da suka kone amma abu isa sabi'i ba malaman tarihi ba su ambaci wannan gare shi ba madallisin ne ɗayan abu biyu kasancewa isra'il shine an so wannan hadisin gare shi duk da isra'il bai lamunce matadilisin kakansa ba shu'uba shine lamunce matadilisin abu isaƙa sabii ko to nan kuma ba shu'uba ne dalibin ba to saboda ka dalili guda kenan kawai ya rage shine imamu bukhari ɗauko hadisin ya sa cikin littafin shi a sahih kuma ya kafa hujja da hadisin dalilin cewa kenan ya amince babu wannan tadlisin bisa ga bincike na kwakwaf da shi imamu bukhari da ya sharaɗin bai sa hadisi cikin littafinsa sai sahih ko ya kasance an gane wannan dalilin ko ya kasance ba a gano dalilin ba shi yasa imamu suyuti ce wa ma na fi sahihain bi'an fa ala thubutihi qaman duk hadisin da ya zo mana cikin bukhari ko muslim ga mudallisun ne kuma wanda ya riwaya da an ana ya ce an kamar na abu isaƙar sabi'i ya ce mu ɗauka cewa malamai sun ɗauka cewa wannan hadisin ya inganta shi yasa shi mai sahihi din ya ɗauko yasa da malamai sun gano dalilin ko ba su gano dalilin ba an fahimta ko? tayib an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala in talaqa sa'd ibn mu'az al-mu'tamira sa'd ibn mu'az shine wane ne sa'd ibn mu'az wa zai muna bayani sa'ad ibn mu'az akwai sa'ad ibn ubada akwai sa'ad ibn mu'az eh shugaban Ƙabila khazraj ban ji ba wane ne sa'ad ibn mu'az shugaban khazraj ko aus sa'ad ibn ubada shine za'im al-ansar shugaban ansar din duk gaba ɗaya shi ko sa'ad ibn shugaban khazraj ne a cikin kabilar madina ɗayan bangarorin kabilun madina to sai shine ya tafi garin makka bayan ya musulunta kenan قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان sai ya sauka a wurin umayya ibn khalaf shi ko umayya ibn khalaf kahiri ne wa kana fi idan talqa ila sham fa marra bil madina nazala ala sa'd shi ko safwan umayya ibn khalaf in za shi sham in ya biyo ta madina mai gidan shi shine sa'ad ibn ma'az sai ya sauka a wurin shi in ya gama sai ya tashi ya kama hanyar khaibara daɗa ya ta tafiya har ƙasar sham faƙala umayyatu li to da sa'ad ɗin ya shiga madina a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya je he a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya je makka shi sa'ad ibn mu'az sai je sauka a wurin umayya to umayyatu ibn khalaf sai ce masa'ad ala ka saurara intagar hatta idan ta tasafan nahar wa gafalan nasu ka bari sai rana ta kai tsaka mutane sun rafkana kowa an koma gida an ji ana hutawa lokacin ka'aba za a samu babu mutane da yawa to zai ce in tsalaktu faɗuftu ko kuma in tsalakta faɗufta ko dai shi mai masaukin ya ce lokacin zan ta yi ɗawasu sai su ta yi tare kenan ko ko kuma a lokacin sai ka ta yi ka yi ɗawasu tare da shi mai gidan duk za su ta yi in ka karanta in ɗalaktu ya koma ga mai gidan kenan in ka karanta in ɗalakta ya koma ga shi baƙon kenan to sai sa'ad ya bi wannan shawarar a lokacin da rana ta tsakiya sai suka hita suka je suna dawasu fa baina sa'adun ya qufu ana nan sa'ad na cikin dawafi iza abu jihal sai suka kicibis da abu jihal suka haɗu da shi fa qala man hadha ya yaqufu bil ka'bah sai tambayi ya tumna khalaf wawane ne wannan da ke ɗawafin ƙaba faƙala sa'ad sai ta ai sa'ad ne faƙala abu sai abu jahal ta ɗufu bilka'aba ta aminan wai yanzu ga kanan kai sa'ad kana ɗawafin kaba cikin aminci wa kad awaitun muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alhali kurun gumi annabi sallallahu alaihi wasallam kun ba shi mafakar siyasa a madina yanzu za ka zo nan maka cikin aminci kana ɗawafi faƙalar na'am ya ce ƙwarai ku cikin aminci ko zai ɗawafi kuma mun a annabi ɗin mun ba shi mazauki sai mai fatalaha ya bai na huma sai suka ce sa'in sa tsakanin su faƙalar umayya lissad sai umayya tumina khalaf ya ce masa'ad la tarfa sautaka ala abil hakam kakka daga muryanka sama da muryan abul hakam fa inahu sayyidu ahlil wadi duk wanda ke cikin wannan geben gaba ɗaya shi a shugabansu duk gaba ɗaya makka da zagayinta su shi a shugabansu saboda haka kana magana da shi kakka daga sautinka an jabi da ce ko sun maƙalar sa'ad sai sa'ad ibn mu'az ya ce mai wallahi la in manatani an atufa bil bait la aqta'anna matjaraka bisham. sham yace wallahi idan ka hana ni ɗawafin wannan ɗakin na ƙaba, ne ko zan yanke kasuwancinka a ƙasan sham sai dai ka biyo madina duk alaƙarka da ƙasan sham na kasuwanci duk zan yanke abinda ya ce ma abu jihal kenan قال فجعل أمية يقول لسعد شيد أمية يتشق بين أتما سعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه ينا ترهك سعد كالسعد يا أبن توفر تا أبو جهل لن شي سعد باقودي إن يجمد أوافن سعد قوم أوازي بدينا يبشي أمية ابن خلف إنن دا أبو جهل تو بسعد بدأ يفاروها كريش بك fa ba sa'ad sai sa'ad ya fushi fa qala yace da'na Ya ce to wallahi ka rabu da mu fa ne sami'tu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'umu annahu ce na naji muhammad yana cewa shi ne wanda zai kashe ka kai umar ya tubna khalaf da umar ya tubna khalaf yace in yaya ya ce ni kuwa qala na'am ya ce kware ku kai bai iya kashe ka halal qala sai Umar umayyatu yace wallahi ma yakzubu muhammadun in haddath yace wallahi muhammadun ya faɗi magana bai karya tun da yake ko zai kashe ni kashe ni ko zai yara zana ko kuma ya tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kamar yadda suka san shi tun can jahiliya dai to ai mu je gaba kuma ku ji faraja ila mar'atihi sai koma wurin mata ta shi umayya ibn khalaf fa qala ya amma ta'limina ma qala li akhi ay yasribi wa baki san abinda dan uwana mutumin madinan nan yace mini ba qalat matarsa da ce wama qala lak wama qal me yace hadi muji qala za'ama annahu sami'a muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'u annahu qatili yace ya ce ya ji muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa shine zai kashe ni qalat fa wallahi ma yakzibu muhammad yace to wallahi muhammad ko bai ƙarya <laughs> ta tabbata ko bai ƙarya qala shi sa'ad yace falamma kharaju ila badrin a lokacin da <clears throat> ake shirin fita yakin badar waje a sarihu sai ga mai yekuwa yana yekuwa a ita zuwa wurin yaki qalat lahu imra'atuhu sai mata ta ce mai sai umayyah ibn khalaf amma zakarta ma qala laka akhuka al-yasribi wa yanzu shin shirin hita yaki saka baka tuna ga da dan uwanka nan dan madina ya faɗa ma ba ko ka mance qala fa arada an la yakhruj sa'ad yace sai shi abin umayya ya nufin ya zo da wata hila da za ta hana shi fita wurin yakin badar faƙalu lahu abu jahal sai abu jihal ya ce mashi umayya da ya gada yana son ya noƙe ya ƙi fita yaƙin badar ya ce innaka min ashrafil wadi ka sani fa umayya kana daga cikin jigajigan wannan gida gari da muke ciki yaya za a ce kai ka ƙi fita idan aka ji ka ƙi fita ai wasu kuma zaman su za su yi ba su yi ta yaƙin in ya shiga can ya shiga can in ya shiga can ya shiga can haka nan dai ha abu jahal ya ci karhin shi ya ce fasar yau man awa yau mai to in ka ce gaba ɗai to mata yi dai ka yi tahiyar yini ɗaya ko yini biyu a gare ka haifar dai wurin yaƙi ko da za ka yi kwana ka laɓe wani wuri ka dawo gida an da hita tare da kai ɗan bai tuko fasara ma'ahum yau mai sai tafiya da su yi ne biyu eh fasara ma'ahum yaumaini bai sa muku yaumaini ba ko to wasu ya sa musu yaumaini fasara ma'ahum mai watakila riwaya da babu yaumain ita tafi dacewa da wurin nan ce yaumain kenan ya dawo hmm? to sai ka yi tare da su da ya yi tare da su na Allah sai Allah kashe shi an je an shiga yakin badar ɗin tare da shi kamar yadda riwaya ta zo can cikin bab eh, man qala annabi sallallahu alaihi wasallam sayuqtal da mu cin mai nan gaba sai da je yakin badar ɗin kuma a nan ne aka kashe shi yan bayyana ko kenan ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi zai kashe shi ya tabbata ko alamatun nubuwa din kenan dalilin kawo wannan hadisin a cikin wannan babin kenan wallahu a'lam حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عباس بن الوليد النمسي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان قال انبئت ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مسلمه فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلمة من هذا أو كما قال قال كانت هذه دي آية أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال أو قال يخبر عن جبريل نعم أو كما يخبر عن جبريل أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر شين ابن سليمان ابن طرخان قال سمعت أبي ما في شين سليمان ابن طرخان قال حدثنا أبو عثمان شين عبد الرحمن ابن ملا النهدي قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم شوى أنبان لاباري إجاب عثمان النهدي wane ne ba labarin bai ambata ba ko ya zama jahuli kenan eh to abu Uthman Nadi na daga cikin manyan tabi'ai da dai yawanci malaman su sahabbai ne to saboda haka kasancewa ya ce umbitu bai kawo mai isnadin eh, nakas ba ko kuma eh, tangarda ba dalilin da ya sa imam bukari ya dauka kenan an ba da labari cewa jibril eh, alaihi salam ya zo ne annabi sallallahu alaihi wasallam inda hu ummu salama ummu salama tana nan a gun annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yuhaddithu thumma qama sai ya zauna yana ta labari tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama sai jibril ya tashi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li ummi salama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ummi salama man hadha wane ne ya shigo dazu muka yi fira da shi au kama qal ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai suka yi amfani da wannan kalmar au kama qal ko ko wannan ibara wannan salon idan ya kasance yana kokwanton wani abu a cikin zuciyarsa dangane da lafazin da ya ji daga malaminsa ko kuma lafazin da eh, malaminsa ya karanta da shi cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sai ya karanta hadisin kaf ya kai karshe sai ce au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan gudan kar ya kasance akwai kuskuren da ya faru a ciki qala sai ta ce hada ai wanda ya shigo ɗazu dihiyatul kalbi ne dihiyatu ibn khalifa al-kalbi shi ya shigo ɗazu malamai suna cewa <clears throat> Allah ya mai kyau kware da gaske shi dihiya saboda haka lokacin da jibril zai zo ri annabi sallallahu alaihi wasallam in dai cikin siffan mutum zai zo to cikin siffan dihiyatu zai zo sannan kuma abu na biyu <clears throat> dihiya din ba madina yake zaune ba yana zanne kasan yaman saboda haka lokaci lokaci ne yake zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda wanda ke zaune madina ne da ganin shi ko she sun san shi suna su gane cewa kai wannan ba dihiya bane dan dihiya bai da abu kaza bai da abu kaza ba kaza shike ba amma wanda ba ko she yake zuwa ba ba iya ka tantance siffan shi sosai ba an dai san shi yan bahidda shi ne sa jibril sai zo annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sifar dihiyatu ibn khalifa al-kalbi qalat ummu salama sai ummu salama tace aimullah ina rantsuwa da Allah ma hasibtuhu illa iyyahu bani sa shi jibril din nan face dihiyatu ne ni kawai abin da azzato na kenan hatta sami'tu khutbata nabiyillahi sallallahu alaihi face har sai da naji hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi yukbiru an jibril yana ba da labari cewa jibril ya ba shi labarin abu kaza ya ce ta ce daga nan ne na gane cewa kai ba dihiya ba ne lalle Jibril ne kuwa an fahimta ko auka maƙal ko kuma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala fa qultu li abi usman in ji eh, suleiman ibn tarhan ya ce sai na ce ma abu usman eh, annahdi mimman sami'ta haza ka ce mini umbi'itu anna jibril alaihi salam atan nabi sallallahu alaihi wasallam to baka wada mini malamin da ka ji wannan hadisin gare shi ba ya fahimta ko at-tasabbut kenan fil isnad mm ko at-tasabbutu fi riwaya yin taka tsantsan a wurin karbar hadisi amma haka ba ya amince ma Abu Usman ɗin ba tuhumar shi yake mai karya ba amma dai yana so ya samu ƙarin tabbaci gawa ta ji wannan hadisin qala ta min usama ibn zaid daga usama ibn zaid hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma wabni wabni hibbihi na'am قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مغيره عن ابيه عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الناس مجتمعين في سبيل فقام ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي بعض نزعه باطل والله يغفر له ثم اخذها عمر فاستهان بيده غربا فلم ارى قليلا في الناس يفريه فريه حتى غلب الناس باقامه فقال همام سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين نعم حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال أخبرنا عبد الرحمن ابن المغيرة آه، عن أبيه <clears throat> سيد المغيرة ابن عبد الرحمن عن موسى ابن أقبة عن سالم ابن عبد الله آه، عن عبد الله بن عمر wasu watakila ba rubuta musu an abdullahi bin umar ba kamar ni nan gare ni bai rubuta mini an abdullahi bin umar din ba sai ce an salim ibn abdullahi radiyallahu anhu waɗanda ba su da an abdullahi bin umar ke su ƙara shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ra'aytu an-nasa naga mutane a cikin mafalki majtama'ina fi sa'idin sun taru a farfajiya guda karkashin shugabancin wani shugaba kenan faqama abubakar sai abubakar ya tashi wato a lokacin shine jagora waɗannan mutanen da suka taru a farfajiya fanaza naza'a zanuban sai jawo ruwa wasaki daya au zanubai ne ko wasaki biyu ko mu ce guga ko da wasaki da guga abin na wani girma eh wasaki ya yi eh to Allah bar manoma su yi magana ko manomi kake kai noma to da wasaki da guga daban-daban ne dai ko wasaki da kwaciya aka yi ko guga kuma guga aka yi da kwaciya ya yi abubakar bari ga dan birni ne kasuwa ɗaya sani <laughs> wane ne hura okadi hura aka sha da wasaki don yan birni ne rabu da su <laughs> wasaki ya yi girma da aka ta da mai ake wasaki babban ƙwariya ko aiwa wasaki kenan eh guga kuwa da me yake guga to Allah dai har yanzu dai kana bisa ra'ayinka eh da ƙwarya ake wasaki ake abin da wasaki babban ƙwarya hmm na'am guga <coughs> ake da can da wani ƙarfe da abin nan abin jan ruwa dai ake samu ai amfani da shi to da tahiya ta tahiya ne abubuwa suka shigo ana amfani da eh, ƙananan bokiti a matsayin guga aka zo ana amfani da tip ɗan mota ko ana guga to amma wasaki da ƙwarya ake wasaki ko nam kuma ita manoma suka sani yawanci ko sai to shi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo zanuban eh, guga ɗaya shi abubakar ya jawo guga ɗaya auzanu baina ko kuma guga biyu wato ya shekara nawa ya shekara biyu yana jagoranta wa fi babin naz'ihi ba'fun a wani lokacin jan gugar da yake yi akwai rauni a ciki yana da sanyin hali wallahu yaghfiru lahu kuma Allah zai mai gafara abubakar kamar yadda malamai suka malaman tarihi suka tabbatar ya shekara biyu da wata biyar da kwana biyu yana khalifa sannan Allah ya amshi rayuwarsa sha biyu ga watan uku eh, aka rantsar da shi aka miƙa aka mai mubaya'a ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ran nan aka yi mai mubaya'a sha biyu ga wata rabi'in awwal ko hijira na da shekara goma sha ɗaya sannan ya rasu 22 da biyu ga watan shida hijira na da shekara goma sha uku ya shekara biyu da wata biyar da kwana biyu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce summa ha umaru sannan sai umar ya anshi ragama fastahalat biyadihi garban wannan gugar da ke hannun abubakar da umar ya anshi sai gugan nan ta koma wa saki ta ƙara girma nan ko falam ara abqariyan finna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban taba ganin wani shugaba ƙarfa ba ya fari yahu wanda ke iya irin shugabancin shi ba wanda ke iya gudanar da mulki kamar shi ba hatta baraban nasu bi atsanin har sai da mutane duk gaba ɗaya suka yi gargi suka dawo duk suka gurfana a wuri ɗaya atsanil ibli kaman gargin raƙuma kenan ko me yake nufi da eh, atsanin ibn hajar rahimahullah ce wal muradu istiqraru amrin nasu lamarin mutane a lokacin umar ya tsaya wuri ɗaya cif don lokaci abubakar ga yaƙi da masu ridda ga yaƙi da masu hana zakka sannan kuma ga gudanar da al'amura kuma na yau da gobe saboda ga kame a gama da yaƙi masu ridda yaƙin masu hana zakka a zo a tsaya a ce za a tabbatar da komiya ta hiyar da mulki lokacin shi ya cika amma lokacin umar abubakar radiyallahu anhu ya kawar da duk wasu fitintunu saboda haka idan aka zo me za a yi a tsaye da daula sannan a ji a ta kira zuwa ga musulunci inda ba su yadda ba a kai musu yaki. to a wannan lokacin sai ta ce istiqraru amrin nan lamarin mutane ya tabbata ya tsaya wuri ɗai wa kasratu intifa'ihim fi wilayati umar sannan sun amfana da shugabancin umar da yawa liɗuliha wattisa'i biladul islam saboda tsawon lokacin da yana khalifanci sai ƙasar musulunci ya yalwata wa kasratul amwal da kuma dukiya ta yawaita wal ghana'im da kuma ganimomi fiha a dole musulunci shi amma na hatta zaraban nasu bi atsanin mutane suka zo kowa ya gugurfana, ya zauna da dangalgal cikin aminci umar ya shugabanci shekara goma da wata shida da kwana hudu an rantsar da shi ranar da abubakar biyu ya rasu 22 ga watan shida hijira dubu ɗaya hijira na da goma sha ɗaya watan shida nawa kenan jumadal ula ko ko akhira jumadal akhira to sanan ya rasu 26 ga watan biyu watan zulhijja hijira na da shekara 23 tun daga sha uku har 23 Nan sha ɗaya sha ɗaya abubakar kenan hijira na da sha ɗaya aka rantar da shi ko hijira da sha uku ya rasu duk wani abin nan sha uku aka rantsar da shi ko ran da abubakar ya rasu nan hijira da ishirin da uku ya rasu rabi allahu anhu majma'in wa kala hammam hammam ibn munabbih yace sami'tu aba hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam naji ala yana ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa naza'a abu bakarin zanuban aw zanubaini cewa abubakar ya jawo guga daya ko kuma ya guga biyu ne ya jawo wancan riwayan abdullahi bin umar wannan kuwa riwayan eh, abu huraira kenan mutaba'a kenan za a ce ga eh, abu eh, hammam yayi gawa ana cewa mutaba ana cewa kuma shahid wasu na cewa idan matanin hadisin suka zo ɗaya to shi ake ce ma sai a ce mai shahid idan sahabi ba daya bane can hadisin abdullahi bin umar na hadisi abu huraira saboda haka duhuma yashhadu li akhar ko kuma shahidun li sihhati akhar hmm? wasu malamai kuma su ce mutaba'a dai ake cewa wallahu alam babu qaulillahi ta'ala na'am يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زيا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدين الصلاه في شان رجل فقالوا نفضحهم نفضحهم نفضحهم ولو فقال المعركة إن فيها الرجل فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية رجل فقرأ ما قبلها وما بعدها قال له عبد الله بن سلام اقرأ يدك فرفع يدك فإذا فيها آية رجل فقالوا سرق يا محمد فيها آية رجل فأمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فقال عبد الله فرأيت رجلا يجناء على المرأة يتيها على يتيها الحجاب نعم. باب قول الله تعالى يعرفون يعرفونه كما يعرفون ابنائهم الله سبحانه وتعالى ينشئوا <clears throat> الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق wahum ya labun Allah ce lalle ne waɗanda muka baiwa littafi yahudu da nasara ya rifunahu suna sane da muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sane da gaskiyar shi da kuma alamomin da ke nuna cewa shi ne wannan annabin nan da aka aiko Kamar ya rufuna kamar yadda suka san 'ya'yansu wane ce wane ɗana ne wane ɗana ne tabbas kuma bisa ga gaskiya to haka nan ma sun san shi ma muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin salam abin da yake cewa araftuhu hina ra'aituhu yace wa ma'rifati li muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashadd min ma'rifati li ibni da ganin Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gane cewa shine manzon nan da aka aiko saboda alamomin da na gani a jikinsa yace kai yanda na gane Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shine manzon nan ya fi ma yanda na ga ɗana nake gane cewa wane ɗana ne daga cikin 'ya'ya dubbai don ya san alamomi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su haɗu da shi amma bai san ɗan shi ba sai da aka haifo shi ko kuwa Allah bai haɗa mai siffar ɗan shi da za a haifan mai ba sai da aka haifo ɗan ya ga ɗan tukwanriɗa ko ganin da ya ma ɗan in bai mai bibi sosai ba na ka sa cikin wasu yaya zai iya ɓace mai amma in cikin miliyoyin mutane aka sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ganin shi yana iya ɗauko shi shi yasa yace araftuhu hina ra'aytuhu da ganin shi na gane shi Allah ce wa inna fariqan minhum lalle ne wasu jama'a daga cikin ahlul kitab din la yaktumuna al-haqqa suna boye gaskiya shine sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka sani na gaskiya sai su ta ɓoyewa ga magoya bayansu wahum ya'lamun alhali suna sane da cewa lalle gaskiya ne to suna abdullahi ibn yusuf ban sai imam bukhari ya kawo wannan ayar cewa su don kai sun tabbatar da cewa lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne annabi ne sai ga wannan hadisin kuma ya kawo ya karfafar da wannan ayar حدثنا عبد الله بن يوسف كيني التنيسي المصري قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأن إسناد سلسلة الذهب كينا ما عن مالك عن نافع عن الإمام الناسكي شين سلسلة الذهب كو طيب أما أوري إمام البخاري شين أصح أسانيد gaba ɗaya duk hadisin da zai zo da wannan isnadi a wurin imamu bukhari ya fi kowane hadisi inganci annal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu yahudawa sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata mai anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya wato sun kawo ƙara wani mutum da wata mata sun yi zina fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaye su ma tajiduna fi at-taurati fi sha'anir rajul shi ba ku ga sha'anin jefe mazinanta cikin a taura ba za ku kwaso gayya ku zo da nake an ya ishe kawai faƙalo muka sai suka ce na fudahu wai juladun abin da muka gani cikin a taura shi ne mu tozarta su mu kunyatar da su mu yi musu taba kaka in ya so bai masa bulala shi kenan an gama faƙala abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam ya ce kazabtum ƙarya ku kai in na fiye a raji tabbas akwai jefewa a cikin attaura fatu bi taurati fatu bi taurati sai suka zo da attaura sai suka bude inda aka yi maganan jefe mazanantar fa wada ahaduhum yadahu ala ayatir rajul sai ɗayan su ya aza hannu daidai bisa ga ayat jehewat ya ce to kai wani karanta da aka ce karanta sai ya aza hannu kamar wanda ke nuna karatun da yake ko amma sai ya aza hannu wuri ɗaya ki ɗagewa ya ki ɗage farcinsa fa kara ma qablaha ma ba'daha sai karanta gabanin arrajim din da kuma abin da ya biyo baya arrajim din ba ji magana a rajimu ba tau faƙala abdullahu abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ce irfa yadak to ɗauke farcenka a nan farafa a yadda ɗauke sa fa'iza fi ha ayatun raji sai ga ayar da ke magana kan jefe mazaninta faƙalu sadaka muhammad suka ce lallai muhammad ya yi gaskiya dama sun san cewa mai gaskiyar ne Hmm? su dai suka zo su durmiyar da shi to haka bai ganewa alhali tun farko alamatin nubuwa din ta aiki ma ta guduna fi taurati fi sha'anin rajin wa she ba ku ga ayar jefewa cikin a taura ba yayi ya gane cewa akwai ayar jefewa cikin a taura har yana tambayar su ba su yi amfani da wannan ayar ba suka zo su kawo kara gare shi alamatin nubuwa din kenan to suka ce fi ayatu rajm lalle akwai ayat jehewa a cikin at-taura fa amara bihi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima annabi ya umarni cewa a je a jefe su qala abdullahi abdullahi ibn salam <clears throat> yace fara'aytu rajula sai naga shi wannan mutumin can me aka ce zakaru lahu anna rajulan da nakira ko minhum wa imra'atan da nakira ko zanaya a lokacin ba a san ko su waye ba amma lokacin da ake zo jihewa an san ko su waye saboda haka sai aka zo da ar-rajul da ma'rifa ko ita ma albana din da ma'rifa sai ce fara fara'aitur rajula sai na ga wancan mutumin nan da aka kawo karar ya yayi zina ko na'u alal mar'a yana karkatar da jikin shi ga ya yaqiha alhijara yana kare mata duwatsun da ake jeho mata ko da ya bata gudunmuwa an ta ko tunda ta ba shi haɗin kai an ji yi ɓanna <laughs> to shi kuwa sai ya ƙoƙari duk da ya da shi ba ya ba ta gudun wanda ya kare ta amma ko ya kare in ya mutu fa in shi duwatsu an ka je ya kashe aka kashe shi yana iya ba ta kariya kuma bai iya ba ta kariya kuma saboda haka wannan daidai da cewar Allah subhanahu wataala ah, inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa sa fir'aunur rasula ar-rasula ko farko an zo da rasulan nakara amma na biyu ma'arifa don wannan manzon na farko na kara shine kuma ma'arifa ɗin an fahimta ko? tayyib saboda haka a wurin istisqa da aka zo da rajul wanda ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam halakal amwal fad'u Allah lana yasqina da aka dawo na biyu kuma sai madakhala rajulun sai ba zo da nakara ba saboda haka malamai suka ce tawo wanga kan wancan namijin mutumin farko da ya zo ya ce a roƙi Allah a yi ruwa a ambace shi nakara wanda kuma da ya dawo kuma ya ce wadda Allah yamsuku wa anna ka roƙi Allah Allah ya ɗauke mana dai ruwan gade ga dukashen mu can na halaka gidajen mu kuma na rushewa shi ma aka zo da shi da nakara to yaya kenan da da ko dai shine da ganga kai haka nan ko kuma a'a wani ne kuma na daban wallahu alam sai babu ne kamara bai ce ma lokaci yayi ba karanta in ka gaji a sa sallallahu alaihi wa sallam na'am hmm. قال معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شك الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتاله عن انس بن مالك حا وقال الخليفه قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعد سعيد عن قتاله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فرآهم شقاق القمر قال حدثنا خالد بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عن بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية مشركي suka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nuna musu wata aya da za su tabbatar da lalle cewa shi manzo ne mu'jiza ba haka kawai ya zo da rana tsaka ce ni manzo ne daga wurin ubangiji ba farahum in shiqaq al-qamar sai ya nuna musu tsagewan wata ga dutsen eh, abu kubai da ke wurin abin da safa a nan kusa ga ƙaba watan ya tsage rabi na gehe wannan dutse rabi na gehe wannan dutse suka ce kai wannan kawai da ido ne bari gore mu yi tambaya ƙauyuka mu ji ko da sahiya ta wayewa ga mutane na ta shigowa birni lahiya me ya faru jiya mun ga wata ya tsage rabi ya koma ta rabi ya koma ta suka ce to ku shiru ku kyale ka kowa ya <laughs> to hadathana sadaqatu min al-fadl qala khabarna ibnu uyayna sufyan kenan ko an ibn abi najih shine abdullahi ibn abi najih an mujahid ibn jabr انا بمعمر انا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عاد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين تاجي واي بيكو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا النبي تيتو كومتان مكة كشيدا غاوتان يا تاجي كما علامة تيدا لسكين علامة من تاشي القيامة اقتربت الساعة وانشق القمر حدثنا عبد الله بن محمد شنع المسندي قال حدثنا يونس شين ابن يزيد الأيلي آه، حدثنا شيبان شين ابن فروخ عن قتادة ابن دعامة ابن قتادة عن أنس ابن مالك ها وقال لي خليفة نجي إمام بخاري كنا خليفة بن خياط قال حدثنا يزيد بن زري حدثنا سعيد شين ابن أبي سعيد المقبري عن قتادة ابن دعامة an dawo ga turke isnadin kenan ko an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu haddathahum anna ala makkata sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum aya ce imamu bukhari yace babu su'alul mushrikin su wane ne mushrikan na hadisin ya hito da shi ahlul makka dan fahimta sune mushrikan fa'arahum inshiqaq al-qamar حدثنا خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر ابن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Allah saka mana baki ɗaya da alkhairi akwai wani bawan Allah da yake suna bukatar addu'a a garinsu sarkin garin Allah mai rasuwa shekara uku kenan ba a yi zaɓe ba to yanzu ne an yi kusa a kai ƙarshe a zaɓe wanda za a ba shugabancin garin to roƙon Allah da suke nema shine zan wanda za a ba mai karfafa da'awan ahli sunna ne abinda suke roƙon kenan saboda haka a taimaka musu da addu'a ba sai ka san garin ba ba sai ka san waɗanda za a ba shugabancin ba ka roƙi Allah wannan garin Allah ya sa ya shiga hannun wanda addinin musulunci zai ci gaba a sanadiyarsa kuma sunna ta bunƙasa a sanadiyarsa nan Allah shi ta haka din ya faru masu zuwa karatu a zanka shigowa da takalma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya na amanu khudhu hizakum hmm.